muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar gombe domin karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin musamman wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu a cikin suratun nahli mun tsaya karatun da ya gabata ayata da dai za mu tashi muna fata allah subhanahu wata ala ya samu dace kafin mu shiga karatu akwai tambaya kamar haka da aka turo bayan ya yi sallama kuma ya yi addu'an alkhairi ya ce shi ne mai gidansa suke kasuwa tare to sai kiyasin wani kuɗi wanda ya ce in bukatunsa ba su wuce na wannan kudin ba ya yi a ciki kudin da ya yi ya wato ya yi a cikin kudin da suke kasuwanci suke to tambaya sa nan shi wai aure ya sa a gaba to ya sa aure a gabansa idan to idan yana idan yana daukan wannan kudin da ya kiyasta wato ya ƙiyasta din lokaci bayan lokaci kamar bayan sati daya zuwa sati biyu yana sayan wani abu daga cikin kayan auren ba laifi wanda ya san ba zai taɓa komi daga kudin yinsa ba yin haka ko da yin hakan kuskure ne a iya abin da kuka yi sharaɗi in shi ya ce ka rinka ɗauka sati ɗaya ko sati biyu in ka ɗau abin da yake ka ɗauka ba ka ƙara ba babu wani ne amma in wani lokaci ne daban yake ka ɗauka kai kuma shi kuma mutum ya yi son zuciya ya yi littafinsa saboda ya sa aure a gabansa ya gabari ya samu kuɗi ta irin wannan dama ɗin ya yi amfani da ita har ya wuce yadda mai gidan yake a yi ko kuma misali ya wuce gona da iri cikin bukatu din kila ko ya ce dan bukatu na kaza da kaza haka in sun taso ana iya yi to sai mutum ya mai da abun kawai duk sati sai ya dauka ko duk sati biyu sai ya dauka dama cikin abu mai kyau ne shaitan yake bi ya jefa mutum wasuwasi da tsakarwa sai mutum ya koma yin abun da ba shi da kyau saboda haka ka dai ka tambaye shi ba mu ya kamata ka tambaya ba shi za ka tambaya ka rinka ɗauka sati ɗaya sati biyu don kasa aure a gabanka in ya ce eh ya yarda ka rinka ɗauka sati ɗaya sati biyu to babu laifi ka samu halal amma in ka san cewa ba haka kai isfaki da shi ba wani dama ce kawai ya baka ta wani lokaci kai kuma kana so ka kara a kai wannan za ka ɗaibi haram kar ka yi aure da haram sannan kuma cewa wai kaga in ka ɗau wannan kuɗin ba zai taɓa komai a kuɗinsa ba ba ruwanka da ya taɓa komai a kuɗinsa ko ba zai taɓa komai a kuɗinsa ba abinda da yake talbisu iblis abinda yake yaudaran mutane ke abin da ko ya ɗauka zama ba wai wani abu wani shi ba zai gane ba in bai gane ba allah ya gani ya ko mutum zu ya fi kowa kuɗi a gombe duk kuɗin gombe a ce babu wanda ya kai shi sannan ka je ka ɗau naira goma a cikin kudinsa wadda ba shi ne ya ce ka ɗauka ba wana haramun ne har abada haramun ne kaga in ka ɗau naira goma dai wanda ya fi kowa kuɗi a gombe ina ga dai ba za a ɗauka naira goma dai za ta yi maka rubuta ba zai san ma ka taɓa ba amma allah ya san ka taɓa kuma haramun kai saboda haka irin waɗannan abubuwa a yi taka tsantsan da su allah ya kiyaye za ka sai ka je ka tambaye shi in kun yi itifaki za ka rinka ɗauka sati ɗaya sati biyu abin da yake ka ɗauka to wannan in ya yadda maka kike za mu ci gaba da karatu daga aya ta 68 cikin suratun nahli muna fata Allah ya samu lafiya kamar yadda aka fara karanta wannan aya jiya ko waɗannan ayoyi wadda suke magana akan ƙudan zuma wadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo magananta a wannan guri a cikin wannan sura da ake magana akan tauhidi da haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo bayani akan ƙudan zuma bayan abubuwan da malamai suka rubuta a cikin tafsirai a kwanan nan cikin azumin nan mala abdulgani ya zo da kangon gidan zuma din wajen masallaci din nan wata rana an tashi a karatu ya ta kara mana bayani a game da ita kudan zuma saboda haka al'amarinta yana daban al'aji da kuma akwai ayoyi da yawa a cikin sha'aninta Allah subhanahu wata'ala ke wa auha rabbuka ila nahli kamar yadda aka bayyana a baya wahayin da aka yi wa ita wannan kudan zuma shine wahayi na ilhama ana Allah ya kintsa a cikin basirarta da tunaninta take kawai take iya ganewa wadda wannan ganewa din sai zama ya takaita da ita cewa Allah subhanahu wata'ala kuma ya mata irshadi mana ya nusar da ita zuwa ga wasu abubuwa da ba a nusar da wasu halittu daga cikin halittun Allah ba da haka wa auha rabbuka ila nahli shine wannan ma'anan wahayi ani takhzi min al-jibali buyutan Allah ce mata kiriki gidaje a wato kiriki gida a jikin duwar watsi manya-manyan duwatsu da suke kafe Allah subhanahu wata'ala ya hore wa kudan zuma a duk wani gefe ko ta shiga jikin dutsen ya zama a jikin dutsen ta yi sakanta ko kuma a'a ta shiga wani kogo ko loko a jikin dutse duk wannan yana faruwa gare ta haka kuma za ta iya wucewa ta cikin dutse ya zama mata hanya ta kulla ta can duka Allah subhanahu wata'ala ya hore mata ani takhzi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari haka na a jikin bishiyoyi ko a jikin rassan bishiya haka ko kuma a jikin wani kogo a jikin bishiya duka tana iya yin rikan gurin ya zama mata gida ko kuma kamar irin gidan da irin su mara gani suka kawo a tsora shi akan bishiya ta zo kawai ta ne da shi gida saboda haka sai ta shiga gurin duk wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba ta dama wa mimma ya'rifun kuma Allah ya ba ta daman ta riƙi gida daga abin da mutane suke ginawa su tsara don zuma ta zo ta shiga yi masa kofofi ko su masa ƙofa ko su masa wani abu ko su fata itace su tsara masa yadda suke ganin ya dace da sha'awan ita zuma ɗin. kudan zuma sai ta zo ta shiga gurin sai zama mata gida a ga wannan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana ita kudan zuma ta ko ta wani sansanin duniya a jeji ko a gari a kusa ko a nesa za ta iya rikan gida mana za ta iya yin gida shi yasa za ka ga wani sa'i a cikin gari kawai kudan zuma ta zo ta taru akan wata bishiya shikenan gurin sai zama gidanta sai dai in an kore ta ta hanyar yin abun da bai kamata ba kuma ba ta sha'awar mutane suna iya koran kudin zuma a guri ta hanyoyi daban-daban da haka Allah subhanahu ta'ala ya hore mata tana irin wannan damuwa abuna tana irin wannan sakankancewa ta yi gidanta kamar yadda za a ga Allah ya ambaci wato kwari daban-daban a cikin alkur'ani irin su wato saurin irin su kuda azubab irin su ankabut shi tautar spider irin su har wato gara duk waɗannan akwai hikimomi cikin ambatonsu kowane ɗaya idan aka ɗauke shi ana darasi a kansa sai ka ga cewa akwai tsirrace-tsirracen da ya kamata ɗan adam ya gane cewa allah shine allah a cikin halittar wannan ƙwaro in sauro ne haka ne in ƙuda ne haka ne idan wato gara ne haka ne ga malamai suna cewa duk wani wanda yake son ya koyi yadda za a kare ƙasa a tana da sojoji a bawa mai mulki kariya ko a kare ƙasa ko a kare wasu ma'adinai ko wani abu to ya je ya yi koyi da gara yadda suke tsara kaga irin waɗannan abubuwa ne wanda makaranta irin waɗannan fannoni su ne suke taƙaita da ilimin waɗannan sai dai kawai ya ƙara musu imani in allah ya sa su musulmai ne masu sha'awan su gane Allah subhanahu ta'ala cikin waɗannan halittu duk abin da ka gani na al'ajabi cikin halitta bai kamata ya ƙara ma komai ba sai imani da ƙara fahimtar Allah shine Allah domin ba abun ba za ka duba wanda ya halitti abu ya kuma tsara masa waɗannan abubuwa ne wadda wani abun ko ɗan adam dukkan daraja da muke da shi a gurin Allah subhanahu ta'ala akwai wasu abubuwan da waɗannan ƙwarin sun taƙaita da su ɗan adam ma yana buƙatar ya yi koyi da su ne don wani abu nasu. na rayuwa haka Allah subhanahu wata'ala hakim irin su namla wato tururuwa duk wani an ambace su cikin alkur'ani kaga abu ne wanda zaka ga akwai abun mamaki a cikin sha'anin zaka ita ma wannan annahla ita ma haka ne kudan zuma ah, Allah subhanahu wata'ala ce summa kuli min kulli samarat sannan aka ce wa kudan zuma kuli min kulli samarat ki ci daga duk wani dan ice da fure da ganyen bishiya da 'ya'yan itatuwa da sauran duk wani nau'in bishiya a duniya ita allah ya hore mace tana iya kuma ita ba ta cin matacce da duk halin da ake ci ita kuma ta fi cin fresh sabo wanda yake abu nan ta fi cin wannan inda ta zo bishiya to ba za ta sauka akan ganyen da su riga sun tafi ba a'a sabon ganye za ta ɗauka haka kuma in sabon fure ko fulawa a kansu take zama shi yasa guri mai shuke-shuke yake ba ta sha'awa ta ci wannan ta ci wannan ta ci wannan za ka ga masu ba da magani su sassaƙo wannan itin da wancan itin da wancan itin a gauraya sai ka ga da ikon Allah ya zama maganin ka za Allah ya ba da sauri to ita kuma ta ci wancan ta ci wancan ta ci wancan ta ci wancan shi ta sai zaman to idan ka zo in ta yi aman abun da za ta yi na bayan gida sai ta yi amansa ta baki ne wannan zuma ɗin da ake amfani da shi asa yake amfanarwa cikin abubuwa da yawa musamman cututtukan da suka shafi zafin jiki abu na sanyin jiki ko abin da ya shafi sanyi ciwon da yake bangaren sanyi ko kuma waɗanda suke rayuwa a inda yanayin gurin da suke rayuwa guri ne mai zafi wanda suke rayuwa guri mai zafi cikinsu yakan zama mai sanyi duk mutumin da yake rayuwa guri mai zafi cikinsu yake zama mai yakan zama mai sanyi yanzu ka ga misali cutan alfa kusan kowane gida sai gidan da Allah ya kiyaye in babu in wannan baya yi akwai wancan yanayi har ma ba a san ma me yasa ma take kama mutane ba wani sa'i rashin kula da abincin da ya dace mu mu da muke zaune a wannan wuri ƙasar da muke rayuwa ko kuma yanayin da muke rayuwa a yankunan mu nan za ka ga guri ne wanda wani sa'i a yi tsananin zafi sannan wani sa'i a yi sanyi to amma mutane ba sa bambance to in ana tsananin zafin nan wani abinci ya kamata a rinka ci don duk lokacin da duniya take tsananin zafi ko kuma sansanin environment ɗin da kake rayuwa ma'ana yankin da kake rayuwa ya zamanto mai tsananin zafi to cikinka kuma sanyi yake da shi cikin dubbani adam da suke rayuwa gurin sanyi yake da shi to idan ka ci abu mai sanyi ya zo cikin cikin mutum to garkuwan kare wannan abun da mutum ya ci abun da yake dauke da shi taimakon da zai yi a ciki zai to babu wani taimako da yawa saboda akwai cututtukan da za su zo maimakon su samu masu kariya da Allah ya tanada sai zama sakamakon cin abinci da kuma inda muke rayuwa sai zama to an samu sabani kamar yadda inda suke da zafi ko kuma abu nan in muna cikin sanyi kaga yanzu kamar irin misali irin su barkono su abu mai tsami su abu mai daci wanda bai kamata a ci su kuma a lokacin da ake sanyi ba amma ɗan adam yawanci yakan ci su lokacin da ake sanyi lokacin da ake sanyi cikin yana da zafi su ma suna da zafi sai ka tura su karo da karo za a yi kawai ke kawo alsa ne yawanci da alsa da sauran cututtuka saboda ba a kula da cewa yanayin da muke ciki ne ne sannan kuma me ya kamata a ci a wani guri ya kamata a zauna akwai yanayin da za a kai zafi ya kai zafi bai kamata sai an bude ac da waye da waye ga wasu jiki ba wasu jiki duk zafin da ake ciki ya kamata sun tsananta fanka amma inda za su samu winduna kawai su ninka samun ventilation wannan ke fi musu alkhairi ko dai jiki masu ƙiba ko jiki masu wani nau'in wasu cututtuka su saboda haka irin wa'annan likitoci kullum suna bayani malaman musulunci sun yi bayani karkashin irin wa'annan ayoyi Za ka ga abubuwa da yawa sai sa za ka ga hatta alhafiz ibn kasir rahimahullah in yana fassara a ƙarƙashin wannan ayan yake magana kan asal sai ka biya ce malamai kaza da suka zurfi a tsib a ɓangaren likitanci musamman tsibbin nabawi ko tsibbin sunna wato ɓangaren likitoci wato likitanci sannan ko masu kula da magunguna wadda sunna ta tabbatar magunguna suna samun taimako da tasiri a jikin mutum idan ɗan adam ya kiyaye dokoki sai a samu da izinin Allah abubuwa ya yi amfani sannan magunguna suna tasiri lura da yanayin da mutum yake rayuwa da abincin da yake sha shi sa mafi yawan abun da dan adam yake samun fa'ida daga gare shi ba kamar ruwa ba kamar ruwa mafi yawan dan adam ya samu fa'ida mutumin da yake karyawa da ruwa ya sha ruwa sosai yana da bambanci wajen lafiyan ciki da lafiyan jiki ga wanda yake shi in bai ba wani kunu mai kauri aka kawo masa baya jin daɗi ba wai shi in bai sha kunu ko kuma ya kwashi dumame ko da yake dumame yana da fa'ida to amma a sha ruwa kafin a sha dumame to abubuwa da yawa wani za ka gan shi ga wadata ga komai amma ya fito a lafta masa wani farfesu ne ya ji yana ci yana azabtar da kansa yau ciki kuma har yanzu ga matsala to duk waɗannan abubuwa ɗin ya kamata a rinka tinkarar masana lafiya da kuma a waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama suna bayani kuma a rinka lura da wa'ina uba amma cututtuka sun mana yawa gaskiya cututtuka sun yi yawa yawa ciye-ciyen da ake yi da kuma cin su ba bisa ka'ida ba ana ciye-ciyen abubuwa da yawa sannan ba a lura da cewa a ina muke rayuwa me ya kamata a ci sannan mutane ba sa cin ganye da yawa yawa mutum ya fi son ya ci wani abu mai nauyi kawai ya more dan shirka ganye din nan ba a yi ba safai ba saboda haka mutane su ga kawai in ba ka ci ko tire ka kwasa ba to wani baya cin abinci shi yasa za ku ganshi kullum siriri <laughs> amma amma ka ci mai lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum lafiya kawai yake su abubakar siddiq masu shiga da fice tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq radiyallahu anhu siriri ne abdullah bin mas'ud siriri ne abdullah bin mas'ud mai karamin ruwa ne kaga irin su alarama sun samu salafiya saboda haka ya kamata a rinka lura da irin waɗannan abubuwa kullum al'kur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam suna ba da cikakken la'akari wato ga lafiyar mutane lafiyar mutane kuma babban abu kawai abinci ne husnul ghiza'i ne ne yanubu an shirbi dawa haka alqahtani yake husnul ghizai yanubu an shurbid dawa an shurbid dawa kyakkyawan abinci yakan zama ya mai shan magani in dai aka samu kyakkyawan abinci ba kyakkyawan abinci ana nufin mai tsada wanda ka da shi ba a'a yanzu zogale yana da tsada zogale bai da tsada amma meye a tattare a cikin zogale rama ba shi da tsada rama tana da abubuwa da yawa dattijanmu sai kaga a mutum wani yara wanda muka sani a gurin kakarmu shine yaɗiya a a gidido a a zogale a to sai ka gansu kuma da ƙarfinsu suna abubuwa mamata yanzu indomi eh daga ganin indomi ai ka san mai cin indomi kamar haka za su larkab za ka ganjo ta rana <laughs> to amma ba na ce kar a ci indomi ba ne kar kamfanin indomi su ce ga wani can ya sa zuwa a gaba <laughs> yana da dadi a gurin mata saboda haka Allah subhanahu wata'ala bai bar komai ba sai da ya bayyana don me don bayin su ji dadi haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za duk wani nau'in abinci ne gina jiki ko kuma mai ba da lafiya a jiki suna da kokari wajen bayyana wa mutane ba sai mutum ya ci ka ganki kana razana ba a'a yawanci kawai ko da yana daidai din sa inda yana cin au mai kyau sai ka ganshi insha Allah ta'ala babu wani matsala ba cika ciki ake bukata ba a me lafiya kawai me yasa aka ce raba ciki ciki kashi uku ne wani yace shi baya iya raba cikin sa kashi uku <laughs> Allah ya samu dace Allah ya summa kuli min kulli samarat za ka kudan zuma duk wani dan ice duk bishiyoyi da ka gani da ganyaye da fure tana cin su kuma ta fi zaben mai kyau ba ta zaben lakalada haka Allah ya tsara mata Allah ne kuma ya mata haka za ta yi da haka za ka ga ita inda duk fure yake da ƙanshi ai in kun lura inda duk fulawi kai hatta idon mutum duk idon daga ya fito daga gida rana ta haska hantsi ya yi kawai zai kalli grass wato koren kala to wannan idon yana da bambanci da wanda ba haka ba sannan ganin farin kala me yasa likitoci da nasis? aka ce su sa farin kala akwai yanayin da wanda za a yi masa cs ko wani abu yana ana so ya ga kore ba ka ganin su uniform ɗinsu yawanci kore ne in likita zai fiɗa ga ɗan adam ya cire wani ciwo ba koren abu ne yake a jikinsa ba har hularsa da zai ai akwai fa'ida a cikin haka ai wannan majinyacin ne buɗe idonsa ya ga wannan koren kalan akwai fa'ida saboda ba haka kawai ake yin abubuwa tentin asibiti ko dai fari cikin ko kuma a a tana da kore wani yana da muhimmanci yana da tasiri wani a shar'anci a musulunci sannan idan ka tambayi likitoci sai ka ji biyuwa suna gaya ma irin wa'in abubuwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da dukkan alkhairi sai dai mu yawanci ba fai ma mutum yake la'akari ba kawai ta inda ya samu kawai sai ya yi birgima a ciki kawai shi Allah ta summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula sannan ki shiga tafarkin ubangiji duk wata hanya da kike so ko ta hanyar dutse ko ta hanyar bishiya ko kuma hanya duka Allah ya hore mata inda ta ga dama ta rika hanya ita ba ta da matsala kudan zuma inda take so ta biya zama hanya to ita ba ta da matsala fasliki subula rabbiki zulula zulula zulula malamai sun fassara shi da cewa muti'a wato ki zamanto kin bi kawai ko ina kina mai biyayya da abun da Allah ya ce miki to hanya kawai za ta budu a guri wasu malamai suna cewa zulula ana nufin Allah ya hore miki sahalahu laki wa sakharahu laki ma'ana Allah ya hore miki ke kudar zuma duk inda kike so shiga zai zama hanya inda hanya take so ya zama guri to kawai zai zama hanya sai ta wuce dole ka fasliki subula rabbiki zulula Allah ce yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu wani abu yana fitowa daga cikin cikinta sharabun na abin da ake sha shine wannan asali shine zuma da ake sha wanda ake sawa a kwalba ne a gwangwami ne a menene gashi nan dai to sai ka ga wasu mutane suna haɗinci su je su a narka ko siga ko wani abu wai a zuba a cikin zuma wanda zuma an san cewa ana shanta domin magani mutum ya zo ya sha cuta wataƙila ciwonsa baya buƙatar ya sha abin da aka sa a ciki amma kuma sai a a kuma ya zo ya sayi zuma cikin ya tafi in ka tambaya wai kana so ka sayi zuma sai kai mutum ya ce maka eh to asalin zuman kan babu da ita yanzu asalin zuma baku da ita yanzu baku da zuma kenan wannan ya nuna akwai wacce ba asali ba kenan wani zaka yi akwai wanda cikin masu sai da irin zuma din nan yace su fa in ba Kamarun suka aika suka sayo zuma ba to ba su da gamsuwa da ita yanzu irin wannan mu me yasa muka zama haka ruwan zamzam an ce a sha ruwan zamzam don a samu lafiya magani ne ga cututtuka sai a gaure zamzam din da wani abu sai a ɗebo ruwa kawai na famfo mai kyau shikenan sai a zuba ɗan wani zamzam haka a ciki shikenan kuma a rinka sayarwa mutane cewa wannan galan ne na zamzam a sayarwa mutum wannan kwalba ce ta zuma alhali yawanci ba zuma ba ne wannan gaskiya ba ƙaramin hatsari ba mai yin wannan yana cutar da mutane bayan ya yi haramu a shar'ance ya yi ha'inci ya yi yaudara sannan kuma ya ɓata lafiyar mutane har magani wanda yake na goge mu a nan muna akwai yankunan jihohi wanda za a yi magani kai akwai wanda suka ce ana magani da garin masara yanzu likita ya rubuta wa mutum cewa ya sha paracetamol misali sai ya zo ya sha wani abu wanda aka yi shi ba paracetamol ba kaga bayan cuta tana nan sannan kuma an sa masa wata cuta kuma daban to wannan haka muke muke rayuwa Allah kawo mana sauki shi sa yawanci abubuwan da muke duk shine ya kawo bala'i da muke ciki wallahi ba don haka ba addu'a kadai a iyanan yawan jama'an nan da suke nan in muka yi addu'a muka ce ya Allah ga damuwa wallahi da insha Allah ta'ala ita kam ta zama tarihi amma ina muna faɗa ne hankalinmu ba da gaske muke a gurin Allah sai ɗaiɗaiku a cikin jama'a to shi yasa kawai muke cikin damuwa kullum abu ma kaman karuwa yake wani sa'i Allah kiyaye Allah ta yakhruju min butuniha sharabu mukhtalifun alwanuhu wanda yake da bambance bambancen launi akwai farar zuma ga ta farar sal akwai ja akwai baka da sunan kala kala Allah ne ya faɗa mukhtalifun alwanuhu kuma in ka duba sai ka ga haka ne ga wannan kalan ga wannan kalan Allah fihi shifa'un linnas a cikinsa akwai waraka ga mutane bai ce fihi shifa'u shifa'un din babu alifin da lamu sai ta fihi shifa'un linnas da wannan ne malamai suka ce shi kansa asal shi zuma din nan da ake sha yana yana maganin cututtuka ne da suke da munasaba da ya magance su amma da Allah ya ce fihi shifa'u ya sa wa shifa'un din nan alifun da lamu to da duk wani ciwo a duniya da zuma zai magani amma tunda babu alifin da lamun fihi shifa'un linnasi to akwai nau'in cututtukan da ba dole sai zuma ya magance su ba shine kaman bayani da aka yi dazu ko ya zamanto mutum yana rayuwa a wani yanayi wanda shi zuma wato zafi ne tattare da shi don haka cikin da zai amfani da zuma shine cikin da yake da sanyi ciki kuma yana da sanyi ne idan yanayi yana da zafi to yawanci irin wannan sai a lura da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi shifa'un lin-nasi a cikinsa akwai magunguna da yawa ga nau'in cututtuka da yawa da suke jikin dan adam Allah subhanahu wataala zai maganin kaga kudan zuma idan ta zo fuka fikinta abinda take saka gida da shi a yi wannan gurbi gurbin shi daga fuka ciki Allah ya mata shi daga fuka ciki Allah ya yi mata abinda take saka gida da shi ta ina yake fitowa a jikin fuka cikinta kuma da shi take amfani ta yi wannan ta yi wannan da kafafuwanta kawai ta saka wannan gidan sai ga rami rami rami rami kowane rami da wanda za a aje wani kai za ka yi gadin wannan rami wani kai za ka yi wannan kuma kafin kowa ya shiga raminsa sai sarauniyar ta shiga ta shiga wannan ramin ta shiga wannan ramin ta shiga wannan ramin ta shiga wannan ramin in koyi ne ma duk ta aje farah da take sawa a ciki wadda wanda duk ya tsaya a wannan ramin to shi kuma zai tsaya a nan duk inda suka je suka dawo kowa ya san ramin sa nan zai shiga ba zai taba matsawa dama ya shiga ramin dama da shi ko ramin hagu da shi ba a'a daga alhazin ibn kasir rahimahullah yake cewa ba a samu a ce kudan zuma ta dawo daga duk inda ta je komin dare komin rana a ce wai ta dan karkace ta shiga ramin dama maimakon ta shiga ramin ta ina ba ta yin wannan sirri kawai cikin zuwa ta shiga Allah subhanahu wata'ala yayi wasu tsuntsaye a cikin halittunsa masu karfin kwakwalwa inda zaka sa shi a buhu ka ɗauke shi daga lagos inda gidansu a lagos yake ka tafi da shi mai duguri sai ka je mai duguri sai ka fidda shi abuhun ka sake insha Allah ta'ala in ya kama hanya sai ya koma gidansu a lagos a kukutu yana daga cikin wani kuliya tana daga cikin masu wannan a dabbobi kare shi ma kada masu to ka gani wala ku gani sai har kada ba akwai su da yawa masu irin wannan karfin basira ko abu ka sa su ka tafi da su duk nisan duniya kilomita nawa kenan akwai waɗanda suke sensin hatsari kilomita dubu biyar kacin hatsarin ya iso ba ga wasu tsuntsaye sun ƙaura a yankin amurka suka ƙaura a shi wata guguwa za a yi guguwan saura wata shida ta zo suka yi sensin sai suka tattara jama'ar su gaba ɗaya suka ce su ƙaura suka ƙaura suka tare sai da suka tafi sama da kilomita dubu biyar daga inda suka bari suka je suka sauka a can ana nan ana nan bayan wata biyar a wata na shida kawai sai ga wata guguwa ta zo ba abin da ta bari a gari har bena ya ta rinka kakkarya su a amurka sai bayan an yi wannan da wata biyu sai aka ga waɗannan tsuntsayen kuma suna ta dawowa wannan yanki an samu zaman lafiya to waɗannan halittu da Allah su wani wata alaye don ɗan adam ya gane cewa fa Allah shine Allah in bai bautawa Allah ba masu bautawa Allah suna nan suna yi kuma waɗanda Allah ya musu baiwa in kai kana jin baiwa ne ko ta ilimi ko ta menene kai farfesan bangare kaza ne ko farfesan bangare kaza ina tsuntsu kawai aka sa sai zaman to ya fi ka basira a wasu bangarori da yawa abinda kai ba za ka iya baki zai iya saboda haka ashe ya kamata ɗan adam ya gane Allah shine Allah ya bauta masa ka waɗannan kudan zuma fuka fikinta ta fidda wannan abubuwa ta yi saƙa ta saƙa ta yi gurabe ta yi gurabe eh, kowanne da gurbinsa kuma kowanne gurbi da amfaninsa sannan daga jikin wato eh, ta duburanta ba ta nan take fidda abinda ɗan adam yake amfani da shi ba ta duburanta suke yin koyi koyin da za ta yi wannan sarauniya in ta zagaya in za ta yi koyi ta duburanta yake fita amma abin da zai amfani jikin ɗan adam na daga 'ya'yan itatuwa da sauran ganyen itatuwa da furen itatuwa da ta ci to shi kuma taba ke ke amai take yi abin da muke sha sannan idan aka ɗau zuma in an haɗa da wannan saƙan aka ɗauka to duk inda za a je da shi a duniya babu da zai jirkita shi a sa shi a guri kyakkyawa in dai da saƙan nan a ciki a jefa shi a ruwa ne a jefa shi a wuta ne a jefa shi a ina ne in dai ba konewa ya fashe ya fada cikin wutan ba to duk inda aka sashi kowane irin yanayi ko guguwa ko cikin ko cikin guba aka sashi inda kowane wannan saƙan a cikin ruwan zuma kuma sannan ba abin da ya shiga cikinsa yana cikin wannan abu to duk inda aka sashi insha Allah za a fito da shi kuma zai yi wannan amfani saboda mai Allah ya yi haka ne saboda akwai wasu sansani a duniya waɗanda su ba su da wannan zuma ɗin ba sa samu sai an yi dakonta daga inda ake samun zuma din a kai shi zuwa wancan gudun sai Allah ya masa wannan hikima ne ba abin da zai bace kaga sai akai wa wanda yake bangon duniya ta kowane bangare in shi ba shi da zuma din sai zuma ta amfani shi yanzu ka kamar irin Saudiya ba su da zuma ba su da shi sai dai in shigar da ita aka yi shi sa suna sha'awan zuman Najeriya amma fa kafin a bar mutum ya tsallake a airport yawa kar wani ya je a ce ya je an ce suna sha'awan zuman Najeriya ce oho to bari mu san yadda za mu yi a in kaje suka kama mutum to mu ba ma ciki amma dai suna sha'awar su zuwan najeriya da a ce muna da nagartacciyar tsare-tsare da kamfanoni da tsayayyar gwamnati hatta kunun tsamiya na ga a shekarun baya sai kaga an yi wani garin kunun tsamiya an yi fakijin ɗinsa ga shi na yadda ya kamata amma ina ba a ƙarfin tsare-tsaren sarrafa shi a kai shi ƙasashen waje da ka ga ikon Allah ta wannan kawai dukiya da mutum zai sai Allah ya sai amma mu kawai yawanci ko an ce za a fara abu kawai sai ga corruption ya shiga wasu sun ce tunda ba da mu ake yi ba ya kamata a bata wannan abun wasu ce tunda ba namu bane ya kamata kar a bada dama abun ya wuce wasu ce kawai mu haka muke a ƙasar nan mu kadai ne a duniya iya mu ne kawai haka Allah ya ajiye mu don haka mu yi tayi Allah ya mana. babu ina to haka muke sai dai Allah Allah ta mu gyara saboda haka zaka ga kudan zuma haka take idan suka zo kamar yadda aka yi bayani a baya malam zigani gani nan yayi mana bayani kudan zuma ba ta son cima zaune ba ta son cima zaune cima zaune shine wanda kawai shi yana nan yana jira ita ba ta yarda da ke je ke ba ko kada shi yasa idan suna fita a waɗanda za su fita su nemo abinci a kawo ga masu tsaron gida ga komai idan aka lura wannan baya participating mana baya kutsa kansa cikin harkar aje a nemo abinci to kawai da aka zo sai a ce wannan ba shi da amfani ci ma zaune ne aje a dawo shi yana zaune a gida tun da shi za a yi ƙarshen ta kawai hukuncin kisa ne amma gurin zuma hukuncin kisa ne a gurin zuma don kashe shi ake yi dan ma zaune bayan da amfani baya karan kasa da komai kuma baya karan al'ummarsa da komai duk wanda ya kashe zuciyarsa jira yake a bashi bashi da amfani a cikin al'umma ba zai iya amfanar da al'umma ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadul ulya khairun min al-yadi sufla hannu mai alkhairi shine hannu mai bayarwa babu inda hannu mai karba yake da alkhairi shi kullum a zaune yake a kawo a ka duba fa annabi ayyub alaihi salam wahala yake ciki jinya yake ciki ko ta inansa ciwo ne duk da cewa akwai riwayoyin isra'iliya isra'iliyan da suke magana akan ciwonsa sun zurfafa wajen bayani amma dai yana kwance baya iri wa kansa komai amma lokacin da Allah zai fito masa da ruwa wanda zai magani da shi sai Allah ya ce masa urkud birijilika haza muhtasalun baridun wa urkut birijilika motsa kafarka kaga da da a ce mutum zai zai zai ga cewa ci ma zaune yana da amfani da sai Allah kawai ya zubo masa da ruwan ba sai ya motsa ba tunda ba shi da lafiya ko ba haka ba amma duk da ba da lafiya kuma annabin Allah ne a sai Allah ya ce maka urkud bi motsa kafarka tukunna inda kana so to in ka motsa kafarka to ruwa zai fito daga gurin ma'ana sai da ya ɗanyi wani aiki Allah yana so ya yi aiki da ya yi aikin sai Allah ya albarkaci aiki sai ruwa ya bugu a gurin to dukan mu ana so mu yi aiki sai mu roƙi albarka a gurin Allah sai Allah ya albarkaci aikin da muka yi sai mu samu abin da muke so mu ci abin da muke so mu sha abin da muke so mu tufatar abin da muke so mu kai wa iyali, da sauran abubuwa amma kawai ka zauna din kawai wai wani ya je ya samo kuɗi kai kuma ka zo ka ce ya baka wani wani irin rashin tunani ne wani irin rashin basira ne babu basira a cikin wannan babu tsari a cikin wannan mutum ya kashe zuciyarsa kai ina annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana kar ka tambayi wasu wani abu in baka tambayi wani wani abu ba har ka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zo ni ne ka zo na maka garanti din shigar da kai aljanna kama a ce misali rijistara ya ce maka idan kai jam ka gama yi jam eh nawa kake da shi a kaza za a yi admission insha Allah zai fito kawo takaddunka ni ni ne zan tsaya maka wajen neman admission shi ne fa mai rubuta admission ne kuma yin sani a kan sai ta shi ne zai tsaya maka mai kake tsammani ba kai kan sai ka je ka kwanta insha Allah admission ya samu ba to Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai har ka rayu a duniya har ka mutu ka bar duniya kana mai imani ba ka tambayi wani wani abu ba to in an zo filin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka zo guri na ni zan kai ka aljanna saboda me saboda ana so a hana tambayan jama'a ana so a hana roƙo ana so a hana mutum ya kashe zuciya wai yana jiran a bashi a yi ƙoƙari saboda haka Allah subhanahu ala yake ba mu labari don haka kaga ƙudan zuma ba ta yarda da shi ma zaune ba wanda zai zauna kawai baya baya motsawa a cikin runduna a kawai shi a gurin su hukuncin sa kisa kawai sai su kashe shi shikenan saboda bashi da amfani wanda yake ci ma zaune har gidansu baya amfana baya amfanan babansa kullun jira yake babansa ya bashi in babansa ne kudi ne jira yake baban ya cika yana ganin kamar zai riga baban zai riga shi cikawa a zo a yi ta rikici akan abin duniya malam ka nemi naka babanka ko yana da kuɗi ka yi ƙoƙarin ka yi masa wannan shine nagarta amma ba wai mutum ya zauna yana jiran abuna a bashi ba Allah subhanahu wataala ya sanya ƙudan zuma har yanzu tana da kare gidanta akan kare gidanta ta gwammace ta ba da rayuwarta ta gwammace ta ba da rayuwarta shi yasa idan mutum ya doso su suke matukar tsayawa kai da fata su bi shi kaga suna bin sa nesa suna harbin suna harbin duk wanda ya harbin nan ba. shi ke da rayuwarsa ta zo ƙarshe gani haka duk wanda ya yi harbi to rayuwarsa ta zo ƙarshe amma kuma ya haƙura ya yadda don kare gidansa mu kuma me muke don kare ƙasarmu kasar ta zauna imanin mu ya zauna mu zauna muna gudanar da musulunci muna gudanar da addini muna karanta alqur'ani mun tashi mun ga iyayenmu sun mana tarbiyyar qur'ani sun mana tarbiyyar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ga malamai a zaure ga manya-manyan dattijai ga sarakuna ga ga dattijai ga iyayenmu me yasa zamu bar ƙasan wani ya zo ya kashe su ya zamu bari wani ya zo ya ci mutuncin su su ne iyayenmu su ne sarakunanmu su ne dattijanmu me yasa za a yi haka ya kamata ka tsaya tsayin daka ka tsaya tsayin daka ka mutu akan kare mutuncinka da addinin to haka ƙudan zuma amma mu ina sai a ba mutum kuɗi ko a ba mutum matsayi ya yadda a ƙona ƙauyensu A kan matsayi ya yadda a ƙona ƙauyensu ƙauyen nan akwai danginsa akwai dangin danginsa duk ya yadda wannan sai ƙasar mu ƙasar mu ake wannan ka gwada in Allah ya kai ka waje wata rana ka ɗan gwada Eh, wani abu da ya yi kama da za ka taba kasa ka gani duk wani wanda ka gani yana magana da kai to ƙarshen ta jasusu ne binciken mai tono mai leƙen asiri ne sai za in kai mai yawan surutu ne ma in za ka je kasar waje ka koyi yadda ake kamewa yawa ga mutum yana ce maka ha gwamnatin nan muna kyan wahala ka ya kaga kasar mun nan gaba ɗaya ga ta nan kaza kaza wallahi duk jira yake ji abin da ka faɗa in ka ɓure baki eh ashe kuma kuna cikin wahala gwamnatin ku ai wannan ka kira sunan shugaban kasa ka zaga sunan shugaban kasar su ka zaga abuna an jima kaɗan sai ka ga ana neman mutum ko an zo an dauke shi ba a san ina yi ba su ba sa wasa da ƙasar su yawa akwai ƙasashe da yawa in ka shigo da kayan ƙasar waje to shi ne ke yin kwantai kayan ƙasarsu kawai saboda me in an sayi kayan ƙasarsu kayan da aka kera a ƙasar ƙasar za ta fi riba a gina ƙasar kamfanonin ƙasarsu kamfanonin mutanensu su suka kera abu zaka suke sha'awan kayan ƙasarsu mu kuma a najeriya kana cewa wannan dan waje ne kudinsa naira dubu goma amma wannan a najeriya aka yi kudinsa dubu biyar ka aje wannan dan najeriya dukanmu nan kusan sai wanda allah ya yi kwata-kwata ba masu kayan najeriya kai ko siga ka je saya kan ka ce maka wannan dan najeriya ne wannan dan ƙasar waje karshen ta sigan ƙasar waje za ka saya to sigan kasar waje kasan me aka me aka sa a ciki kasan da me aka yi shi amma sigan cikin gida ka san cewa mutanen ka ne suka yi masu sanin al'adanka masu sanin addininka wasu ma musulmai ne wanda suka kera shiga amma kai kana son dan kasar waje takalmi dan kasar waje hula yar kasar waje komai mu dan kasar waje to wannan tafsiri ne kawai muke dan kasar gida da haka gaskiya mu mai da hankali mun rena kasar mu gaba daya to da haka yanzu nan da za ku sauka a airport da kai da fararen mutane to fararen mutane nan sai sun riga ka fita kai za a yi tsayawa ana ta binciken ka mu sauko a Najeriya ko ku sauko a Lagos ko ku sauka a Abuja ko ku sauka a Kano ko ku sauka a kowane birni ko Port Harcourt insha Allah ta'ala in dai da kai da farare kuka shigo to fararen nan da sun zo zaka ga ana girma ba su ya kuce kuce. kuce farare ba amma yanzu kana zuwa kasar malaysia za ka ga an rubuta daga airport din malaysian ga hanyar da za su yi sai ka zan su kawai ko su dubu nawa ne sun wuce ko kuma kuna nan kuna tsaye tukwanna ko sai an bincika an ga mai kuka zo da shi daga kasar saboda ne saboda kishin kasar su dan kasar ba zai taba zuwa musu da miyagun abu ba amma mu kuma nan muna zargin dan kasar mu zai zo mana da miyagun abu saboda aka bature da ya zo kawai sai wuce ko da me ya zo da shi ba za a bincika masa ba duk airport din wannan kaza bai haka gani haka ne kuma ba ma airport ba yanzu nan da bature zai shigo cikin jami'an nan to kulan da zamu bashi daban ne akan dan cikin gida namu wannan ka'ida ce kawai saboda haka shi farin mutum kawai muna ado da shi ne da kasan fenti me yasa muke rena kasar mu ba mun ce kar a girmama farare ba a girmama su daidai da haƙƙin su da ya dace amma mu girmama kanmu mu san mutuncin junanmu ku dinga karanta ko nazari ko sauraren waƙoƙin dattijan da suka gabata 'yan arewa irin su aliyu aqilu rahmatullahi alaihi irin su abubakar ladan shi kam da daɗe da rasuwa amma za ku ji fusaha da balaga a cikin maganganunsu da yadda irin su sa'adu zungur duka waɗannan allah ji kan sun tafi su mange duk waɗannan kankan ka saurari a karanta ma bayanan da suka yi idan dattijai sun yi tarbiyyar mutum a cikin nan wanda ya saura ko da babansa ko da kakansa ka rinka cino maganganunsa da ya rinka gaya maka ka rinka irin irin irin irin maganganun da suka rinka gaya wa mutane za ka ga har yanzu wani sa'i a tafsirin ma sai ka kawo maganganun iyayenka da cije abin da suka faɗa saboda mai saboda sun faɗi maganar da yadda kasan nafsi suka fasa amma mu kawai muna nan abu a watsa kullum sai baya kawai ake ci ba wani abu namu wanda yake ci gaba kamfanoni sun rushe kamfanoni an lalata su sun kare sun tafi ba su da gaba an an rugurguza su kamfanoni yawa aka rusa a arewaci daga kano tsakanin kano da kaduna kamfanoni yawa aka rusa ɗaruruwa ba su da amfani duk an gama da su to ƙudan zuma ba haka take ba ƙudan zuma tsaye take da kishin ƙasa kishin ƙasa yana da kyau mutane su san ƙasarsu musamman ƙasar da Allah ya hore musu ga karatun alƙur'ani ga tunani ga abuna duk ilimin ka idan ka je wata ƙasa wasu mutane suna tafiya wasu sun je likitanci ƙasar waje kamar bawa suke zama a nan ne zaka ga mutum likita yana yi wa teshin tsawa ni na tashi saboda haka kaza kaza wai ya tashi ba su zo da kaza a'a menene kawai ya gaji da duba su don haka ya tashi amma in yayi buga buga wai ya tafi ƙasar waje yadda ake biyansa haka za ka ga yana musu fadanci in aka ce maka sassafe karfe takwas likita zai zo to karfe takwas ɗin zai zo in an ce sai karfe biyar ya tashi wala bai sai motsa ba in zai tashi sai da izini domin in za ka fita daga ma'aikatar ka sai ka sa tamfirin ɗinka an san ya yi rekodin yaushe ka fita za a duba a gani a ƙarshe a ƙarshen wata shin lokacin da kake fita nan sai an tara su lokacin aiki ne ya kamata kana ofis za a iya kwairinka za a iya sallamanka kawai a aiki sai za kawai likita don ya je kasar waje bauta yake yi iyaka kafin a biya shi a nan kuma shi sarki ne ya yi ya walakanta mutanensa saboda mai bamu da kifin kasa in a najeriya ne suka jafe kai ni yanzu ban karya ba ku kyale ni yana gaya wa feshin marasa lafiya an kawo bayin allah talakawa ya rena su kuma yana karɓan salari yawanci wasu likitocin haka suke sai yan kalilan waɗanda suke bayin allah masu kula da abin da ya kamata kawai a zauna za ka ga in mutanensa ne yana musu tsawa wai ya ce ba zai gansu ba ba zan gan shi ba ni na tashi kawai ga mutane yanzu a rubutu sai ka ji mata suna magana ya riga ya tashi to sai dai mu koma gida gobe da asuba mu sake dawowa wata tun asuba suke gurin a zaure saboda me saboda mutanen sa ne ya je kasar wajen da yake fada ya isa yi haka minti biyar in ka kara gobe ka kara minti biyar jibi ka kara minti biyar za ka dawo kasar ku su ba sa karba ba sa tolerating irin wannan nonsense ba sa yi sannan mu sai mu kashe kasar mu wai daga can kawai sai a taru wai likitoci sun taru za a dauke su aiki za su tafi saudiya za su tafi kaza za su tafi kaza sai ne ka tafi kana biyan haya kai kwambatin kudin da kake biyan haya da Nigerian currency ka gani nawa kake biya ya kai ka gina gida a Najeriya kana biyan haya a shekara guda ka ba wani abu bane kawai bauta ne da kuma rena kasa da muka yi da rashin kishin kasa da muke da shi muke cikin wasu irin hali addini mu yana umartar mu da abu mai kyau muna watsar da harkar addini da koyarwar addini saboda ga mutane kawai ga nan kawai ba ba ba ba mu san ina muka dosa ba waɗanda suka tsaya suka yi aiki su kuma mahukunta su hana su haƙoƙinsu duk dai gashi nan abubuwa da duk ka baki shi wani yayi kokarin yayi aikin ba ba shi haƙƙinsa ba ya zai saboda haka a ƙasar waje ba da za a yi kayi aiki ba biya ka haƙin ka don ba su san yaudara ba ba san yaudara ba yau in dai kayi aiki bi izinin layi ta'ala za a biya ka a nan ne za ka iya yin aiki a ƙiryan su saboda ka muka kashe ƙasar mu daga sama kashewa daga ƙasa kashewa shikenan kuma muna nan Allah kuma ya aje mu a cikinta dole a nan za mu rayu in ka je duk ƙasar da ka je kai bako ne duk ilimin ka duk kuɗin ka kai bako ne yawa ana tunanin kana yin wani abu na saba doka za a kore ka a ƙasar amma a nan me ba ma yi na saba doka wannan danja wannan da aka kafa a bakin titi ba ma tsayawa ka je saudiya ka wuce danja ka gani ko ka je malaysia ka wuce danja ko ka je duk wata kasa da kake tsammani balle irin su amerika din su ingila yaushe za ka je ka tsallake ga abin danja ta nuna ma ja ka wuce ai wannan rikin hankali ne to amma mu a nan fa in ka tsaya ma garin ka ake kaman ba gidaje kai da ka tsaya wai kai ne ba gidaje mu aka ci kawai muke tafiya Yau kai da gindi kawai mu haka muke abu mai kyau to sai mu yi kishiyarsa mu haka ne daɗi rayuwa wani ya je ɗalibta saudiya sai sai mota yana zuwa yana zuwa suna ba mu labari a jidda ya zo danda ta tsayar sai na gani ya dan su iya wannan layin kawai da ake sawa inda ya kamata mutum ya tsaya da ka gota shi ba wace ka wuce ba kana gota shi kawai zaka ji an dau an dau hoton ka kamera ce kawai ya ta dau hoto ya wuce ta dau hoton sa sai kuma yayyo baya sai ta sake daukan sa <laughs> kuma idan aka dau hoton mutum to ba wani ne zai zo ya ce ma zo ka biya tara ba kai da kanka ne za ka je ka biya don wata ran idan danjan motan ka ya fashe ba za ka canja ba ba za a baka daman ka canja ba sai ka je yi reporting an duba an ga babu wani bashi a kanka na gwamnati sannan tukuna a yi baka clearance na ka canja amma wai a nan ne za ka ji muna tafiya wai mota tana tafiya ta ɗauko kaya kuma ba su gina kai gaba ma ba wuta kuma ba gari ba ne ta ɗauko ice a baya baya ba to gaba ma ba wuta balle baya wannan wai wai kullum in musiba ta same mu ce wai muna addu'a muna addu'a muna warware addu'a to kudan zuma ga ta nan ya kamata mu koyi kishin kasa a guri kudan zuma mu zama masu discipline mu zama masu nazari ya kamata mu gane muna cikin gyara muna cikin matsaloli abubuwa da yawa ba ma yi ba mu ɗauka mu ɗan adam ne da ya kamata su gane abin da suke yi ba mun ɗau wata irin rayuwa daban dukkan mutane sun bambanta da mu kira ka wuce cikin damuwa ba don ma rahamar Allah akwai masu karatun alkur'ani a cikin mu akwai masu kokari akwai masu sallah akwai masu addu'o'i ba ai ba mu san yadda zamu tsaya ba Allah kawo mana sauri Allah subhanahu wataala ya ce fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas fihi shifaa'un linnas shine zuma akwai waraka da ikon Allah waraka yana hannun Allah zuma in ana shanta annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id bin khudri radiyallahu anhu yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya zo yace ya rasulullah cikin dan uwana wane ya sake yau sai gudawa yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ka shayar da shi zuma ya je ya bashi zuma ai yana shan zuman nan sai gudawa ya karu sai ƙara ƙaruwa ya yi sosai sai ya gudu sai ya dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah da na bashi sai gudawa ya ƙaru ya ce je ka shayar da shi zuma ya koma ya sake bashi zuma habba sai gudawa ya ƙara ƙaruwa sama da nada sai da ya haka sau uku sai ya sake dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya da aka bincika sai aka samu ashe duk lokacin da ya ba bashi eh, abin wannan zuma din ya sha ashe akwai eh, wato tarin wannan ciwon a cikin cikinsa sai wannan zuman ta je ta dugurguza shi sai ya ƙara ƙara gudawa kawai ashe wanke cikin take ta'i yana ƙara gudawa sai da ya zama cikin ba komai tas ya ce je kaka shayar da shi zuma yana shayar da shi zuma ya ce yanzu kam ya tsaya ya ce to yanzu ne cutan cikin ɗan uwanka gaba ɗaya yanzu ta ƙare ya yi gudawan duk gaba ɗaya ciwon daga saboda haka Allah subhanahu wata'ala ta fihi shifa'un lillah inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaru lalle cikin haka la'ayatan wallahi tabbas akwai aya ya yatafakkaru daga mutane masu tafakkuri masu tunani wanda suke nazari cikin wato halittun Allah suke nazari cikin ayoyin Allah kai cikin kanka mu kalli hannunmu mu kalli yatsun mu kalli gaba mu kalli maganganun mu kalli mu akwai aya wa fi anfusikum afala tubsirun saboda cikin komai akwai aya Allah subhanahu wataala ya sa mu gane ayoyin sa mu bauta masa insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala a'lam